irin alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci yau muna ladi biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya 2024 kuma idan ba a manta ba jiya mun kwana ƙarshen aya ta 40 cikin wannan sura mai albarka suratun namli a cikin kisar annabi suleiman alaihi salam da wannan sarauniya wato bilkis insha Allah ta'ala za mu dora mun tsaya a inda annabi suleiman wato ya nemi wato a kawo masa gadon sarautar ita wannan sarauniya bilkis a inda wani aljani wato mumini wanda yake da ismullahi al'azam wato ya roƙi Allah take gadon ya zo to za mu dora daga nan insha Allah ta'ala Allah ba mu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa Allah rahma bismillah qala nakiru lahaqu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala nakiru laha arsha nazrata tabi am takunu min alladhina la yahtadun na'am ubangiji yace kala na kiro laha arshaha sai annabi suleiman sai ya ce wa wato jama'arsa su jirkita gadan ya gaya ma aljanu su jirkita gadan wato don ya jarrabi kaifin basirarta da kaifin hankalin ita wannan sarauniya wato bilkis jirkitawa ta hanyar ƙara wani abu da kuma wato rage wani abu a gyara nan a cire wani abu a wannan gefen a saka wani abu wannan gefen farin fenti a mai da shi bulu wanda yake da bulun fenti a mai da shi fari a jirkita garan irin jirkitawa da zai jarrabe ta ko za ta iya gane wato wannan garan wannan wannan garan sarautar tata yake cewa nan zo za mu duba mu gani a ta hatari za ta iya gane za ta shiryu zuwa ga gane gadon nata am ta kunu min allazina la tadun ko za ta zama cikin waɗanda wato ba za su iya ma ganewa ba wato ko za ta zama wato ba ta da kaifin basira ya yi haka ne a cewa a jirkita gadan saboda ya gane wato iliminta da kwarewata ubangiji ya ce falon ma ja alƙila falon ma ja alƙila haka za a rushe ƙalar ka annahu wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin ubangiji ya ci gaba da bamu labarin abin da ya wakana tsakanin wannan sarauniya da annabin Allah annabi Suleiman Allah ya ce falan ma ja'at yayin da ta iso fadar annabi Suleiman wato sai ta ga gadonta sai ta ga gadon sarautan nan wato sai ta ga dai kamar gadonta ne amma kuma ita ta bar gadonta a can a fadarta a kuma rufe wato cikin ɗakuna wato a rufe da makulle kuma makulle suna gurinta saboda haka za ta yi mamaki kallon wannan gado wato a fadar annabi suleiman shi ne annabi suleiman ya tambaye ta ƙila laha aka ce mata a haka za a rushiki shin haka gadanki yake wannan gadanki ne mun gane ko sigar da aka tambaye ta da wannan sigar ta bada amsa haka gadanki yake sai ta ce ka annahu huwa kamar shi kuwa da ce mata aka yi wannan gadanki ne za ta ce shi ne to amma sai aka ce mata ha gadanki yake sai ta ce kamar shi kuwa saboda haka sai ita ma sai ta yi amfani da da wato ilimi da basira wajen amsa tambayar da annabi suleiman ya mata kenan zai iya yiwa shi in shi din ne kaga ta dace sannan zai iya yiwa ba shi ba tunda cewa ce kamar shi kuwa mun gane ko yawwa saboda haka da annabi suleiman ya ga kaifin basirarta shine malam yake cewa da ta ce qalat ka annahu huwa ai kamar wannan shine gadan ai fa arafatu ta gane gadan wato ita ma sai ta jirkita a wajen jawabi kamar yadda aka jirkita mata a wajen tambaya izlama qul ahadha arshiki da an ce mata wannan gadon ki ne wato da za ta ce na'am annabi suleiman yayin da ya ga kaifin basirarta da iliminta sai ya ce wa utina ilma min qabliha ai mu an bamu ilimi tun kafinta saboda haka in ma ta zo da ilimi a matsayinta na sarauniya to shi yayi annabin Allah ne saboda haka yana da ilimi wanda ubangiji ya bashi daga littattafan sama wato an bamu ilimi kafinta wa kunna muslimin kuma mun riga ta ma musulunta ko da ta zo ta musulunta yanzu ai mun riga ta musulunta na وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين da kulissa قيل لها ادخل السماء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير نعم.
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين da ubangiji yake cewa annabi suleiman sai ya ce ai wa utinal ilmu min qab- min qabliha mu an ba mu ilimi wato kafinta malam ya ce ya ilmu billahi an ba shi ilimin sanin Allah wa sifati da sifofin Allah min qabli an tuta kafin ita a bata shine wato ilimin abin da aka ambata wa kunna muslimin min qablu an taslam kuma mu mun musulunta tun kafin ita ta musulunta fananu asbaqu minha ilman wa islaman saboda haka mu mun mu- mu- muna gabanta a wajen ilimi da kuma wato wato musulunci so sai ubangiji ya ce wato sai ubangiji ya ce wa saddaha ma kana ta abudu min dunillah ba komai ya- ya, ya, ya kange ta ga barin musulunci ba sai abin da take bautawa kuma bayan Allah shine bautar rana da suke yi inna ha kana min qaumin kafirin ai ita bilqis ta kasance kahun musulunta ta tana daga cikin mutane waɗanda suke wato kafirai qila laha sai aka ce mata mana annabi suleiman sai ya ce mata ulikil sar ki shigo fadar mana ki shigo fadar tawa saboda aka yace ta shigo fada fada ce wanda aka gina ta wato wato da kayan ado iri iri aka yi mata tsari mai kyau hanyar shiga fadan sai aka yi rami da aka yi rami wato tun daga inda za a shigo har inda za a je bakin inda annabi suleiman yake zaune ake masa fadanci aka yi rami sai aka zuba ruwa a ramin aka kawo nau'o'in wato halittun ruwa aka zuba kifi da danginsu sannan sai aka saka wani farin gilas wanda yake gogegge karau gogegge kan wannan gilas din zaka taka saboda haka wanda bai sani ba idan ya zo sai ga kamar zai tsoma kafarsa a ruwa gilas din bai yi duhu ba fari ne kal ta yi da ruwan ciki ma yake fari kal kana kallon ruwan kana kallon duk abin da yake yawo ba za ka yi tsammanin ba ma cewa wato kan gilas za ka taka saboda haka sai ya ce mata ki shigo fada da ya ce ta shigo fadan Allah ya ce falan mara atu yayin da ita bilkis ta kalli inda za ta shiga ta kalli da tsarin wato hanyar shiga fadan take hasibar hulujjatan sai ta yi tsammani wato wato cikin dufin ruwa ne za ta jefa kafarta wa kashe an sa ha sai ta ja wato wato rigarta ta daga zanin ta haka kaɗan wato zuwa makyankyama domin kada wato suturanta ta jike sai ta kama yafanta da ta yi ta lullube jikinta sai ta dan daga san mutum in ya zo zai bi ta ruwa sai ya dan dage tufarsa dan kar ta jike to shikenan da ta shiga shi dama annabi suleiman ya yi wannan ne don ya nuna mata wato kasetar wato sarautarsa da irin abin da allah ya hore masa na daga wato kayan alatu da kuma wato wato mulki mai faɗi tunda shi huda-huda ya je fadarta ya ga ababen mamaki ya zo yana gaya wa annabi suleiman yana koda fadarta to shi ne annabi suleiman shi kuma sai ya yi tsarin da in ta zo ita kuma za ta rena ta ta fadar saboda haka aka yi mata wannan mashigar da ta zo za ta sa kafa ta taka ah, eh, gilashin sai ta yaye kafarta shi ne allah ya ce falan mara arfu yayin da ta ga abin da aka yi mata wato mashigar fadan hasibar hulujjatan sai ta tsammani ai zurfin ruwa ne wa kashafan an sa kai ta yaye makyanke mata da ta takawwadahu dan ta kutsa cikin ruwan wa kana sulaiman ala saririhi fi sadar sahari sarhi shi kuma annabi sulaiman yana can akan garan sarautar sa yana zaune ga duk wanda ya zo gaban sa sai ya bi ta kan wannan gilashin sai ya bi ta ruwa saboda haka fara'a sa kai hawa kadamaya hasanan sai ya gama makyanke mata da kafafunta masu kyau ne akwai maganganu a da waɗansu malaman tafsirin suka shigar a cikin littattafansu na tafsiri waɗanda waɗansu malaman suke cewa waɗannan kisosi ne isra'iliyat da ake cewa ana yaɗawa saboda kasetar mulkinta da yadda take rufe kafafunta wai kafar ta kofato ne sannan kuma jikin makyankyamarta akwai gashi kamar yadda kafar jaki take saboda haka ake ake kamar irin ana fitar da ita daga cikin asalin mutane saboda ƙasaitar mulkinta ana wato ajiye ta a wani matsayi saboda haka wai shi yasa annabi suleiman yi mata haka har ma suke cewa bayan wato ta je ta musulunta da ya shirin zai aure ta sai sa aljanu suka shirya masa annaura a shebin foda naura shebin foda irin foda nan da ake gusar da gashi suka yi masa wannan shine ya bata ta shafa a kafafunta ta goge gashin to amma malamai suka ce wannan wannan gaskiyar kisar bata inganta ba saboda haka ta daga kafarta ne ita dan kar ta fada ruwa sannan shi annabi suleiman ya yi mata wannan ne dan saboda wato ya ta fahimci akwai fada wadda ta fita ta kasaita a bayan kasa saboda haka ubangiji sai ya ce kala sai annabi suleiman ya ce mata inna ha sarfin mumarrabi ai ba ruwa za ki shiga ba wato karau ne gilas ne gogegge wato min kawarin wato karau ne wato kamar kasake ne wanda suke gogaggu min kawarin na gilas wanda aka shimfida a wajen wannan saboda haka ki shigo kurin babu komi sai ta sake zaninta sai ta taka ta shiga cikin mamaki cikin al'ajabi da yadda ta fara annabi suleiman alaihi salam da ta je ta wato qalat sai ta take ta karɓi musulunci da ya kira ta zuwa ga musulunci kala sai take cewa rabbi inni zalamtu nafsi ubangiji na cuci kaina wato saboda na bauta waninka saboda bautar rana da suka yi da ita da mutanenta ta ce wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin a yau kam a yanzu kan na musulunta na miƙa wuya tare da annabi sulaimana wato miƙa wuya zuwa ga Allah ubangijin talikai take sai ta musulunta na.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون نعم tunan ta musulunta tura ta musulunta sai annabi suleiman ya yi niyya zai aure ta to shine inda waɗansu ke cewa sai ya sa aka yi mata wannan irin gashin da yake jikinta sai ya sa aka yi mata wannan shebin foda ɗin ta goge to amma kamar da muka ce malamai dai sun yi suka a wannan kissa din a ƙarshe dai ya aure ta da ya aure ta kuma sai ya mai da ita can fadar ta ta zauna yakan ziyarce ta a kowane wata ya kwana uku a wurinta sai kuma ya dawo ya ci gaba da aikinsa na yada addini waɗansu isosin sun ce ya aurar da ita ne da ya tambaye ta ya ce mata to yanzu mu a musulunci mace ba ta shugabanci saboda haka yanzu ki samu wani ki aura ta ce ni wa zan aura ni da karkashi na akwai manya-manyan sarakuna ni yanzu wani namiji ne wanda zai yi kafada da kafada da ni balle har aure ni annabi suleiman ya ce to ai wannan shine karantarwar musulunci mace dole za ta zauna karkashin kulawar namiji saboda haka ta ce to inda haka musulunci ya amince to na amince ka samu miji shine ya ce to a cikin sarakunanki da suke karkashin ki wani sarki ne kika yadda da halayensa da ɗabi'arsa nagartarsu sai da ta faɗi wani sarki da ake ce masa hamdan to shine ya daura mata aure da wannan wato kuma aka je aka aka mai da su wannan fara suka zauna to amma dai maganar dai da yawancin malaman tafsir suka goyon bayan ta shine annabi suleiman alaihi salam wato shine ya aure ta to wannan ne shine karshen kissar da yake dama suratul naml takan kawo kissar wato a takaice a takaice to shine ubangiji ya bude wata kissar wato ta annabi saluhu da mutanansa samudawa Allah ya ce walqar asana ila samuda akahu salihan hakika mun aikowa samudawa a kahun ɗan uwansu wato ɗan ƙabilarsu salihan annabi salihu da ya zo ya ce musu ani ibudullaha lalle ya ku mutane na lalle ku bauta wa Allah ma'ana wahadahu ku kaɗai tashi ku bauta wa Allah wahadahu shi shi kaɗai fa'idahun fariƙan yaktasimun take sai suka rabu biyu Allah ya ce fa'idahun fariƙan sai ga jama'a biyu yaktasimuna suna jayayya waɗansu suka yi imani da annabi salihu wato suka ji kiransa suka yi imani da shi waɗansu kuma sai suka kafirce sai ya zama kullum sai jayayya wato tsakaninsu tsakanin karya da gaskiya tsakanin wato kafirai da kuma wato muminai shi ne suka yi jayayya a cikin addini wato lokacin da shi annabi salihu ya zo ke kiransu wasu sun yarda wasu kuma sun butulce ƙala sai yake cewa قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرا قالوا طيرنا بك وبمن معك نعم.
قال دائركم كلا نعم.
بل أنتم قوم تفتنون ubangiji ya ce kala sai shi annabi salihu yake gayawa wato waɗanda suka karyata shi ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na limatar sa'ajiru na bisayi a tikablar hasana me yasa kuke gaggauta neman wato azaba kablar hasana wato kafin neman abu mai kyau kafin neman rahama a yana daga cikin abin da suke cewa wato ai in abin da annabi nu annabi salihu ya zo da shi gaskiya ne to ya gaggauta roƙo mana azaba a wajen Allah so kaga kafirci kenan kafirci toshewar basira ne yawa maimakon simakan su kyakkyawar addu'a cewa idan abin da annabi salihu yake da a wannan gaskiya ne Allah ya sa mu gane mu shiga to amma cewa suke yi su in dai abin da annabi salihu yake faɗa gaskiya ne Allah maɗaukakin sai ya gaggauta azabtar da su kuma irin wannan al'adar a cikin mutanen mu akwai ta za ka ji mutum ya yi wa kansa mummunan mummunan addu'a cewa in kazan nan gaskiya ne Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza mutum ba a so ya rika yi wa kansa mummuniyar addu'a domin lokacin da za ka wa kanka mummunan addu'a in ta zo daidai da amsawa to sai kaga musiba ta samu mutum saboda haka sai musu magana limatar ta'ajiluna me yasa kuke gaggawan neman azaba wato sabanin neman rahama ai kuna gaggauta bil azabi qabla rahama haisu qultum domin kuna cewa wato in in kana ma ataitana bihi haqqan idan adibin da annabi salihu nan ya zo mana da shi gaskiya ne wato fatina bil azabi to ka zo mana da azabar Allah sai ya ce laula tastaghfiruna Allah me yasa halla tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku roki gafaran ubangiji ba ku ce in abin da annabi salihu nan yake kira mu da shi gaskiya ne Allah ka gafarta mana laifin da muka yi sannan kuma ubangiji ka sauka mana rahama to me yasa ba za ku yi haka ba in kun yi haka din la'allakum turhamun mai yiwa kuma a jikan ku kenan fala tu'azibuna ba za a yi muku azaba ba qalu sai cewa ma suke tayyarna bika ai mu annabi salihu ka zama mana tsoma mu yanzu mun canfu a dalilinka saboda zuwanka wato mun shiga cikin shi'umci shi in an ce tsoma wato shine ka canfa abu ta da in abu ya faru kaza zai same ka ko in ka aikata abu kaza zai same ka wato sakamakon da zai same ka a dalilin canfi shi ne ake cewa a tsayo su larabawan jahiliya sukan yi amfani da tsuntsaye a wajen neman sa'a ko kuma wajen bincike akan alheri ko sharri mutum zai tafi neman kuɗi to sai ya je a bashi a bashi tsuntsu da zare a wuyansa ko da laya a wuyansa in ya fita bayan gari sai ya saki tsuntsun za a ce masa in tsuntsun ya gabar akwai alheri ka je in ya yamma ba alheri ko in ya yi kudu ka yi kaza ko in ya kaza to duk suna irin wannan ayyukan na jahiliya saboda haka yasa ubangiji ya kira wannan canfi din da a tsayu shin yin amfani da tsuntsu wajen gano alheri ko sharri ko kuma wajen gano samu ko rashi ko fa'ida ko rashin fa'ida amma wannan kuma du'a hannun Allah madaukakin sarki yake saboda haka sai suke ce ma annabi saluhu qalu tayyarna bika ai mu mun shu'umtu da kai wa biman ma aka mun shu'umci da yan uwanka da suka yi imani da kai wato da shi da muminan da suka yi imani tare da ah, annabi saluhu sun zama musu wato tsoma saboda sun ce ai Allah ya jarrabe su da fari an jarrabe su da fari wato kuma da da annobar yunwa sai suka ce annabi salihu ne ya kawo musu ba su lura da halayensu na bautar gumaka bautar wani allah shi ya sabbaba ubangiji ya rike musu rahama ba amma sai suka jingina wa annabi salihu shi ne yake kaɗe ta allah a wajen bauta da shi da wato mutanensa wato kala sai annabi salihu ya ce musu ta'irukum inda lahi shi umcinku a wajen allah ne ma'ana sakamakon kafircinku ne Allah ya jarrabe ku da abin da ya jarrabe ku kuke cewa wannan shi'umi ne bal antum qaumun tuftanun ku mutane ne fitanannun mutane mutane ne waɗanda ake aka jarrabe su da alkhairi da sharri Ah, mutanen da suke cikin annabi ah, wato suke zamanin annabi wato kuma suke wato jin wa'azozin annabi hakika wa'annan mutanen sun fi kusa da dacewa da alheri amma kuma idan Allah ya buɗe musu zuciyarsu kaga an jarabe su da alkhairi da sharri ga kafirci ga imani su bi annabin Allah annabi saluhu sun shiga cikin masu imani kaga sun samu alkhairin duniya da na lahira sannan kuma su butulce masa to wannan shine fadawa cikin sharrin duniya da lahira shine ubangiji yake ce musu bal antum qaumun tuftanun ko lalle mutane da wanda aka jarabe su da alkhairi da kuma wato shari wa kana fil madinati
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لنصادقون na'am wa makaru ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون na'am ubangiji sai ya bamu labarin wato waɗansu mutane wato waɗansu fitinannun mutane a zamanin annabi salihu mutum tara ne suka haɗa ƙungiyarsu wato sun fitina al'ummar garin hijiru annabi salihu a hijir yake a sun fitini mutane duk inda aka kaji wani kulla sharri kaji wani kulla makirci kaji wata wutar fitina ta tashi to daga wa'inan wannan kungiyar wa'inan mutum taran ne yawa sun fitina al'umma gayar fitina shine ubangiji yake cewa wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin madinar samudawa birnin samudawa shine hijiru akwai wadansu mutane guda tara rahat ma'ana rijal ne mutum tara ne suka haɗa kan suka yi ƙungiya sai ya zama wato sun fitina al'umma su je nan su kunna fitina su je nan su kunna fitina su je nan su kunna fitina yusiduna fil ardi suna yaɗa barna a cikin ƙasa aikin sabo in ka ji harkar riba su ne in ka ji harkar tauye ma'auni su ne in ka ji hanyar jirkita farashin eh, kaya su ne duk wani harka da za ka ji babu alkhairi sai shari a ciki sai ka samu da hannun wa'annan mutanen a ciki Allah ya ce wala yuslihuna ba za ka same su a gurin gyara ba duk inda ka same su sai dai cikin barna Allah ya ce yusuduna fil ardi suna barna a cikin kasa wala yuslihun ba sa gyara ba za ka same su gurin harkar nagarta ba qalu sai suka zauna suka yi mitin suke cewa ta kasamu billahi ku zo annabi salihun nan ya dame mu cikin wa'azozinsa wato yana shiga cikin ayyukanmu ya fitine mu saboda haka ku zo mu yi rantsuwa a junanmu mu je mu kashe shi da daddare idan muka kashe shi kowa aka tambaye shi a cikinmu ya ce shi bai san me ya faru ba shi rabon sama da annabi salihu tun lokaci kaza saboda haka bai san inda aka kashe shi ba bai san wa ya kashe shi bai san yaya aka yi ba da yake su sun shahara da barna idan an samu matsala za a jingina musu dama mutum in yi suna da fitina a cikin mutane to za ka ga laifi ko ba shi ba sai ga shi ake zargi shi ake zargi idan mutum ya zama fitinanne ko ya zama wato aka samu kamar misalin eh, wani barawo a cikin jama'a to ko ba shi ya sata ba in aka yi sata hankalin mutane farko kansa zai je shi saboda haka sai yake ce idan mutane sun tuhume mu sai suka ce idan mutane sun tuhume mu sai mu ce mu ba mu sani ba to shine Allah ya bada labari yake cewa wato qalu taqasamu billahi ku zo mu rantsuwa kowa mu kowan mu ya rantse da Allah ba zai tona asiri ba kowan mu ya rantse da Allah in an tambaye shi zai ce shi bai san me ya faru ba mun gane ko aka ce waɗannan mutanen a an ce su ne suka saka mutanen hijiru suka dinga kashe 'ya'yansu ta hanyar maganan bokaye cewa za a haifi wani mutum wanda zai zo wato ya hana su bautar abin da suke bauta shine annabi salihu alaihi salam saboda haka akwai maganganu da yawa da aka taya kansu amma dai Allah dai ya ce mutane ne mabarnatan mutane miyagun mutane ba mutanen kirki ba to suka haɗu suka yi rantsuwa wai lanubayyutannahu za mu ɓuye da daddare mu kwanake ma annabi salihu wato mu kashe shi wato cikin dare wa alahu da shi da iyalansa shi ne wa'inda suka yi imani da shi za mu kashe su da daddare sun malana ƙolan na sai mu gaya ma liwalihi waliyansa ‘yan uwansa da suka zo neman jininsa da suka zo bibin diddigin wanda ya kashe musu ɗan uwansu za mu ce musu ma shahina muhulika ha ali ko muhulika ko muhulaka duka za mu zo za mu ce ma shahina muhulika ali ba mu san waye halaka iyalansa ba za mu ce ba mu san wanda ya halaka iyalansa ba mu ba mu san yaya aka yi suka mutu ba wa ina sadiquna kuma za mu rantse mu ce wallahi mu gaskiya muke saboda haka suka yi wannan mitin din wato sai Allah kuma sai ya tona musu asiri Allah sai ya halaka su kafin su zartar da mugunyar aikin su akan Annabi Salihu Allah ya ce wa makaru makara hakika waɗannan mutanen sun shirya makirci sun shirya makirci za su hallaka annabi salihu da mabiyansa Allah ya ce wa makarna makaran mu kuma sai muka shirya rusa makircinsu Allah ya ce sai muka shirya saboda shi yanzu almakaru in an ce makirci to yanzu wannan ana nufin wanda ya aikata shi ne amma wanda ya tare makirci duk da a wajen tarewa za ka ce makaru amma kai ai ba makaru kai ba kamar inda ubangiji ya cewa famani ta da alaikum fa tadu alaihi bi misli ma tada alaikum idan mutum ya maka ta'addanci kai ma kai masa ta'addanci yanzu mutum sai ya mare ka shi ta'addanci ya maka amma yanzu kai in ka mare shi ta'addanci kai masa kai ramawa kai to ka kai ba ta'addanci kai ba amma usulubi ne na alqur'ani kaga kenan shi Allah ba makirci yayi ba shi ya rusa makircin su ne saboda haka tarkoye musu da suka haɗu sai ubangiji sai aiko malaika jibril sai musu tsawa gaba ɗaya sai ya halaka su gaba daya shine ubangiji yake cewa wato wa makaru waɗannan mutanen sun yi makirci makaran makirci domin hallaka annabi salihu wato da mutanensa Allah ya ce wa makarna makaran sai muka saka musu ai jazainahum bi ta'jili uqubatin sai muka gaggauta musu azaba kafin su su hallaka annabi salihu da mutanensa Allah ya ce wa hum la yashurun ba su san abin da zai same su zai same su ba da ba su tunanin wannan makircin ba fanzur فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم نعم.
إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم.
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ya ce fanzur kai mai karatu ko mai sauraron karatu fanzur ka duba kaifa kana aqibatu makarihim yaya karshen makircin su ya kasance anna damarnahum Allah ya ce mun dirkake su mun halakar da su wa qaumahum ajma'in su da mutanen su gaba daya malaika jibril ne zo ya musu tsawa ko kuma aka ce wato ya dauko dutse ne ya jefa musu a lokacin shi yana kallon su ba sa kallon sa Allah sai ce fatilka buyutuhum in ma neman labarin su kake fatilka buyutuhum ai ga gidajensu ku mutanen makka kuna bi wato ta hanyar gidajensu ma kuna zuwa kasuwanci ku je ku dauki izina mana ku dauki wato darasi ku dauki wa'azi dangane da yadda Allah halakar da samudawa alƙarir annabi annabi salihu ai alƙarir ba nesa take da ku ba Allah ya ce fatilka buyutuhum ga can gidajensu kawuyatun wato yana suna wofance an yaye ginin wani gun an rusa katangun wani gun an rusa rufin haka ga nan wato katangun sun zama kufayi garin ya zama kufayi batilka butum kawiya ga garin nasu nan a rushe ai kaliyatun wato a wofince babu mutane bima zalamu ya zama haka ne saboda zaluncin da suka yi wato ta hanyar kafircin su inna fi zalika la'aya lalle halakar da samudawa aya ne abin izina ne abin saba misali ne da kaumin ya alamun amma ga mutanen da suka san kudurar mu'jizar ubangiji fa ta izuna wato su dauki wa'azi na'am وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون na'am ubangiji ya ce wa anjayna alladhina amanu sai muka tsiratar da masu imani shine annabi salihu da mutanensa sun kai mutum dubu hudu wa kanu yattaqun wa'annan su ne mutanen da suke jin tsoron shirka da Allah Allah sai ya tsiratar da su na'am ولودا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ubangiji ya ce sai kuma malam eh, ubangiji ya sake bude wata kisar yanzu an gama da kisar annabi salihu za a shiga kuma wato kisar annabi lut allah ya ce wa lutan wato tuna wato wato annabi lut alaihi salam wato tuna annabi lutu iz qala liqaumihi yayin da yake gaya wa mutanansa atatun alfahisha yanzu ku rika zai kema alfasha shine kuna neman mazaje da sha'awa shine wato kuna aikata aiki wato na liwadi ai ubangiji ya ce masa wa lutan tuna annabi lutu lokacin da allah aike shi wato zuwa gurin mutanensa a ƙasar babila shi annabi lutu asali daga babilon yake daga babilon yake mun gane ko to amma lokacin da baffansa annabi ibrahim wato zai tafi zai tafi baitul miqdisi wato sai ya tafi tare da shi da ya je shi annabi ibrahim sai ya zauna a filistin shi kuma annabi lut sai ya zauna a saddum to a nan ya zauna wato nan kuma sh- nan ne ubangiji ya jarabe shi da samun mutane waɗanda suke suna aikata wannan mummunan aiki na na alfasha wato a wannan a wannan gurin saboda haka ubangiji yake cewa wato izqala liqaumi tuna yayin da yake gaya wa mutanansa atatun alfahishata kuna zai ke ma alfasha wa antum tubsirun alhali kuna gani ma'ana shashen ku yana kallon shashe kuke aikin liwadi ko kuma wato kuna keta alfarmar Allah ta hanyar kutsawa cikin sabawa Allah alhali kun san abin nan kuma ubangiji ya haramta shi wato wato saban Allah ne mummunan saban Allah liwadi shi yasa wato hukuncin wanda aka kama shi yana yi ko bai taba aure ba kashe shi ake kashe shi ake saboda mummunan alfasha ce Allah ya kiyaye mu ubangiji ya ce ayi nakum lalle ku dinnan wala ta tuna rijala shahawatan min duni nisa kuna zai kewa mazaje da sha'awa min duni nisa ya koma bayan mata bal antum qaumun tajhalun ko mutane ne wanda jahilcin su ya kai inda ya kai ko kuma ku mutane ne waɗanda kuka jahilci ƙarshen wato lamarin ku ba ku san wato inda za ku tsinci kanku ba wato a ranar lahira a cikin mummuniyar azaba نعم
فما كان جواب قومه نعم.
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنحرون duk lokacin da annabi lutse ya musu wa'azi wato ba wani bayani a- a bakinsu su shine kurin a zo a haɗa kai a fidda annabi lut a wannan alkariya wannan shine kurin babban gurinsu saboda haka da yake ba a shirye suke su karbi gaskiya ba kullum a bukatar su shine wato kada ya musu wa'azi a bar su can take su ta yada barnarsu Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi babu wani amsa a mutanensa duk sanda ya musu wa'azi yake ce musu wato a tatunar fahishata wa antum tubsirun a innakum la tatuna rijala shahawatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun duk sanda ya musu irin wannan wa'azin su cewa suke yi wato ba- Allah ya ce fa ma kana jawaba kawai babu wani amsa da za su bayar a cucin wannan wa'azi illa an qalu akarju ala lutin sai cewa suke a fitar da annabi lut da mutanensa wai ku fitar da annabi lut da iyalansa min kare tukun daga cikin alkariya ko innahum unasun yatataharun su mutane ne ai masan tsarki malaman tafsiri suka ce wato Allah madaukakin sarki wato yakan yi amfani da bakin mutumin da yake kafiri ma wajen faɗar gaskiya ga su da kansu suke cewa annabi lut da mutanensa innahum unasun yatataharuna su mutane ne wanda suke neman tsarkaka kaga kenan ashe sun yi wa kansu hakamal abdu ala nafsi ba wa yawa kansa hukunci su ashe mutane ne kenan wanda ba a cikin tsarki suke ba tunda shi annabi lut ya yana musu wa'azi akan fadawa cikin irin wannan mummunan aiki na alfasha kenan ashe shi shi yake cikin tsarki da mabiyansa wanda kuma yake cikin wannan shi yake cikin wato aikin kazanta saboda haka sai Allah yake ce musu wato fa'an jena ko ka karanta فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الكافرين وأمطرنا عليهم مطرا وساء مطر المنذرين Allah ya ce fa'an jainahu wato tun da dama burinsu kullum a fidda annabi lut ne a daina musu wa'azi to sai Allah ya tseratar da annabi lutin da suka yi niyyar kashe shi wa alahu da mutanensa kullum mutanensu ya za su yi su fidda annabi lut a alkariyar nan ko a kashe ko a raye ko ta wani irin halima Allah ya ce sai muka tseratar da shi wato da iyalansa illan ra'atahu amma banda matarsa ita kan kaddarnaha ita kan wato ubangiji ce mun kaddara ma'ana ja'alna ha bi taqdirina da kaddarawar mun sanya tana daga cikin kafirai tana daga cikin wanda wato suka dulmiya shine Allah yake cewa qaddarna hamil gabirin tana daga cikin wanda suka wanzu albaki na fil azabi wanda suka wanzu wato a cikin azaba wa amtana alaihim mataran Allah ya ce sai muka yi musu ruwan wato azaba ruwan tsakon kwani wato Allah madaukakin sarki da ya tashi halakar da mutanen annabi lut sai ya aiko mala'iku a cikin siffar mutane kyawawa to da suka zo sai da suka ratsa gari to kun suka zo gidan annabi lut gidansa shi kuma yana gefen gari to da suka ratsa gari wa'annan mutanen suka gansu a baki na aka baki na aka baki da yan gangane a gan sun nufi gidan annabi lut da suka je suka yi sallama suka shiga annabi lut yana kallon bakin sai hankalin sai tashi ya san mutanen garin nan yau za su fitini gidansa daga nan fa labari ya buga zuwa a gari cewa ai wasu bakin samari sun zo gidan annabi lut wasu bakin samari sun zo gidan annabi lut take aka yi ca aka je aka cika kofar gidan annabi lut sai da ya je rufe gidan ya sa sakata ya rufe gidan hankalinsa ya tashi saboda haka sai suka ce masa da so ga hankalinsa ya dugunzuma suka ce masa kwantar da hankalinka mu ba mutane ba ne mala'iku ne allah ya aiko mu za mu halakar da al'ummarka su ne waɗanda suka biyo ta gidan annabi ibrahim suka yi masa albishir cewa matarsa za ta samu ɗa to suka zo suka ce ka kyale su amma in dare ya yi ka silale da kai da sauran iyalanka da 'ya'yanka wanda suka yi imani da kai amma banda wannan matar taka suka ayyana matarsa ɗaya wadda ita kan dama kafira ne domin ita tana goyon bayan aikin da mutanen annabi lutu suke a waɗansu ke so sun cewa suke da bakin suka zo ita ta rika aikawa daba daba na samari cewa to yau fa sun yi baki yau fa sun yi baki saboda haka da dare yayi annabi lutu ya fice kamar da kissa ta kana a cikin suratul araf Allah ya ce kar kar ya waiwaya kar kowa ya waiwaya saboda haka suka fita an ce har matar ta sama ta bi su amma kuma ita sai ta waiwaya to ita ma ta fara cikin azaba dan Allah madaukakin sarki ya ce kasu waiwaya ne don kada hankalinsu ya tashi su ga irin mummuniyar azabar da za a yi musu an ce mala'ikun nan suka da suka ciccibo alƙariya tun daga ƙasa ta bakwai suka daga ta sama har sai da suka ji suna jin tasbihin mala'iku sannan suka juyo su Allah ya ce faj'alna ha aliyaha safilaha mutanen da suke sama sai suka koma su ne a can ƙasa wato kasar da take can kasa kuma ta koma sama haka aka kifa su Allah ce ba bar su ba wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin sai muka sa kuma ana musu ruwan tsakon kwani na wuta tsakon kwani na wuta ake musu ruwan ruwan zai wuce je same su a can kasa ta bakwai a kara musu azaba kan azabar nauyin kasa da take kansu wanda zaka san wato girman musibar wato wato wato liwadi kenan girman musibar ta Allah kiyaye musulmi ubangiji ya ce wa amtarna alaihim sai muka musu ruwan tsakon kwani wato a kansu matsaran wato ruwa shine hijaratun wato tsakon kwani na sijil wato wanda muka halaka su fasa a matsal munzarin lallai matsalar munzarina ruwa da aka yi wa waɗanda aka gargaɗe su ba su ji gargaɗi ba fasa a yamunana wannan ruwan sama da aka yi ruwan sama ya munana tun da ruwan sama ba ruwan sama bane mai sanyi wanda zai fitar da tsiro wanda za a sha a bayan dabbobi ruwa ne na tsakuwar azaba to kaga wannan ruwa ya munana daga mutanen da aka gargade su na'am walil hamdu قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون na'am أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون to yayin da ubangiji subhanahu wata'ala wato ya kammala ba da wa'annan kisosi guda shida da muka lissafa a cikin wannan sura ta suratul namli wato amara rasulahu bi hamdihi wa salami alal mustafain sai ubangiji ya umarci manzon Allah ya ce alhamdulillah saboda wa'annan kisosi da Allah ya bamu kisosi ne wanda suke cike da darussa suke cike da darussa Allah sai wa manzon Allah umarni cewa ka yi wa Allah godiya da ka ji wannan kisosin saboda me saboda waɗansu kisosin duka ta haƙuri ake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su wasu kuma da abin da yake tar masa da hankalin sai zai ji ashe ba shine farkon wanda ya shiga wannan tsaka mai wuyar ba duk abubuwan da ake masa a makka da abubuwan da yake zuwa ya dawo don gane da yan uwansa da kuma a- kafirai na gari da yadda ake makirce makirce sai ya ji duk annabawan bayan ba ba su tsira daga irin wannan ba saboda haka sai ya samu nutsuwa Allah ya ce to tunda ka ji daɗi kuma ka ce alhamdulillah shi ne Allah ya ce masa qul alhamdulillah ka ce alhamdulillah wato akan halakar da al- kafiran nan al'umman kafirai da da ubangiji yayi a baya wa salamu ala ibadihi alladhina istafa aminci ya tabbata akan bayan ubangiji wanda ya zaba wato bayansa wanda ya zaba a malam yake cewa lamma tamama subhanahu wata'ala alqisas amara rasuluhu bihamdihi wa salami alal mustafai bayan Allah ya gama bada wannan kisar ya umarci manzon Allah sallam ya gode masa kuma yayi salati akan wanda Allah ya zaba shukran lahu ala nusrat ahlil haqqi saboda yi wa Allah godiya ya taimaki mutanen gaskiya da kuma imani wa qat'u dabir ahlil kufri wa tughyan kuma Allah ya dirkake wato kafirai da masu tsaurin kai wa tamhidan lima yadhkuru min adillati tauhid allati yaqamaha raddan alal mushrikin kuma ubangiji ya shimfida wato ya shimfida bayani na hujjojin kadaitakasa cikin abin da ubangiji ya raddi da shi akan mushrikai saboda haka a sannan kuma malam ya ce surru a cikin wannan shine insatul aqili shi mai hankali ya kashe kunnensa domin in ana ba mutum labari kullun hadafin labari so ake ya fitar da wata natija ya fitar da wani sakamako duk labarin da za a ba mutum duk labarin da za a ba mutum hatta tatsuniyoyi da ake bayarwa na mutanen da wanda za ga mata sun zauna a gida da yara ƙanana ana musu tatsuniya to cikin tatsuniyoyin akwai darasi to yasa an ba mutum labari to so ake ya zauna me ya tsinta na darasi a cikin wannan labari to dukkan labari lalle labari ne wanda yake cike da da da darasi balle ma irin labaran alkur'ani saboda haka surrin ciki malam yace shine shi mutum ya kashe kunnansa wato ya ji abin da ya faru a mutanen kwarai don ya shiga cikinsu ya ji kuma abin da ya faru a mutanen banza don wato ya nisance su Allah yake cewa Allahu khairun amma tushrikun yanzu ubangiji da ya tseratar da waɗannan annabawan ya tseratar da muminai da suke tare da annabawan shi ya fi dacewa a yi imani da shi a bi shi amma tushrikuna ko kuma abin da ku kafirai kuke shirka da shi wanda ba suka kasa kare ku daga azabar da ubangiji ya saukar muku mun gane ko shi ne mala yake cewa a wai da allah ce allahu khairun din nan suka ce wannan kabar ne na lafzul jalala kabar ne na lafzul jalala mana wato ko dai ya zama ismu tabdil ismu tabdil ne wato bi itibari za'amil kufar saboda rayawar kafirai da suke ko kuma wato siffa ce wato au sifatun la tabdila fiya ko kuma siffa ce wanda ba ta tabdil amma ita a wannan jumla ta magana Allahu khairun din sai malam yace akwai abin da aka shafe abin da ake kaddarawa a wajen fassarar ta shine a tauhidul lahi khairul liman abadahu shin tauhidin ubangiji shi yafi alkhairi wato wajen bauta masa awil asnamu khairul liman abada ko kuma gumaka ne suka fi alkhairi ga wanda suke bauta musu wato kade ta Allah a wajen bauta shi ya fi alkhairi ne ga shi mai yin bautar ko kuma gumaka su suka fi alkhairi ne wato a gurin masu bautar gumakan shine ma'anan Allahu khairun amma tushrikuna ubangiji shi ya fi alkhairi ko kuma abin da kuke shirka da shi malai ya ce fa huwa tahakkum bil mushrikin wannan gatse ake yi wa kafirai saboda ai ga sakamakon da ya same su li'annahum iktaru ibadatul asnami ala ibadatul lahi sun zabi bauta ma gumaka wato sama da bautar Allah wal iktiyaru li shay la yakunu illa li khairin wa manfa'a kuma duk sanda mutum aka ce maka ai zabi kai abu biyu ne ka zabi daya to abin da ake kaddarawa a wajen zabi zaka zaba wa kanka kaskantaccen abu ne ai abin da zaka zaba wa kanka abin da yafi alkhairi ne shi yasa sai Allah ya ce to yanzu a wannan zabin da kuka yi wajen bautar gunki da bautar Allah wani zaɓi ne ya fi muku alkhairi shin da kun zaɓa waɗanda suka zaɓa Allah suka bauta wa Allah shi ya fi musu alkhairi ko waɗanda suka zaɓi gunki suka bauta ma gumaka malai yake cewa wala khaira fi ibadatiya wato ai la yakunu illa li khairin wa manfa'atin wala khaira fi ibadatiya in dai zaɓi ne to ya kamata ka zaɓa abin da ya fi maka alkhairi kenan su abin da suka zaɓa ba zaɓa abin da fiye musu alkhairi ba saboda ka ba samu alkhairi wajen bautar gumakan ba wa kana sallallahu alaihi wasallam qara'a ya qulu idan manzon Allah ya karanta wannan ayar Allahu khairun amma tushrikun yakan ce balillahu khairun wa abqa wa ajal wa akram Allah shi yafi wanzuwa shi yafi alkhairi shi yafi wanzuwa shi yafi girma shi yafi karimci sai girmama ubangiji wato in ya karanta wannan aya din ubangiji yace amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an فأنبتنا فيه فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أمن خلق السماوات والأرض كوكوا وانين يهلت واتو سمي يهلت قصي وأنزل لكم من السماء ماء يسوق المكو daga sama ruwa فأنبتنا به حدائق wanda kuka yi bayan gonakenku kuka tsirar da wannan ruwan hada'ika wato shuka a cikin gonakenku za ta bahaja mai kai wannan ilin ya fito wannan ilin ya fito kai lambu ka shuka tumatir ka shuka albasa ka shuka attaruhu ka shuka barkwano ka shuka kaza ka shuka kaza aka samu wato lambu mai kyau ko kuma a gonar taku da Allah ya saukar da ruwan kuka shuka wake kuka shuka mai koko kuka shuka gyada kuka shuka gero kuka shuka dawa kuka sa masara kuka sa alkama kuka saka shuka iri iri za ta bahaja ta dauki kore te kyau Allah yake cewa ma kana lakum an tumbitu shajaraha ai in ba dan Allah da ya halitta muku ruwan nan ya saukar muku da ruwan nan ba gonakin naku ba za su tsirar muku da wannan tsirin ba ko kuma ku din ba ku isa ku tsirar da wannan tsirin ba saboda wato ba ku da wannan ikon ai ilahun ma Allah to yanzu shin akwai wani abin bauta ne tare da Allah ku da gumakan naku za ku iya yin ruwan sama ku tsirar da shuka ba za ku iya ba to ashe kenan bai kamata a samu wani abin bauta kuma tare da Allah ba a nan ni'ima nawa Allah ya ambata cikin wannan aya ta farko ni'ima nawa Allah ya ce amman khalaqa samawati wal arda amman khalaqa samawati wal arda wa anzalakum minas sama'i ma'an ubangiji kuma shi ya saukar muku ya halicci sama ya halicci kasa ya saukar muku da ruwan sama sannan fa ambatna bi hada'ika zata bahaja da wannan ruwan kuma ya fitar da shuka ko mai ƙaye mun samu ni'ima nawa ni'ima hudu sai Allah yake cewa a ilahun ma'allah shin yanzu akwai wani Allah ne wanda ya cancanta a bauta masa ma'allah ya tare da ubangiji ko kuma akwai wani Allah ne wanda zai taimaka wa mai bautar ya fitar ya yi masa wannan abin da Allah ya yi halittar sama da ƙasa da fitar da ruwa da tsirar da shuka ma'ana kenan laisa ma'ahu ilahun babu wani ubangiji da zai iya wannan aikin in ba Allah ba balhum qaumun ya'dilun su dai mutane ne wanda suke bauɗewa suke shirka da Allah suna bautar wani Allah amman ja'ala al-abda amman ja'ala al-abda qararan wa ja'ala jilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza Na'am.
ailahum wa allah Na'am.
falaksahu la ya'lamun ubangiji yace amman ja'ala al-abda qararan shin wato ko kuwa wane ne wanda ya sanya ƙasa matabbata ya halicci ƙasar kuma ya sa ƙasar za a iya zama a rayu a cikinta don ba halitta ƙasar ba ne a iya rayuwa a ƙasar kuma to Allah ya sanya ƙasar nan ƙararan wato matabbata ce za a iya rayuwa a kanta shine la tamidu bi aliya ƙasar ba za ta tuntsire wato da mutanen da suke ciki ba duk da Allah ya halicce ta halittar ƙwallo to amma kuma ba za ta tankware ta zubar da mutanen da suke kanta ba ni'ima da yake nan waje ala kilalaha anharan Allah sai ya tsada kasar kuma sai ya cuccusa koguna a cikin kasar nan kogi yayi nan daga can ya balle yayi can daga can ya balle yayi can aka tsada aka saka wato kilalal ardi anharan a cikin kasar aka saka koguna waje ala lahara wasiya Allah kuma ya sanya manya-manyan duwatsu shine turaka shine jibalar rasiyati manya-manyan duwatsu azbata bihal arda wanda suka danne kasar wato ba ta girgizawa wannan shi ma ni'ima ne waje ala bainal bahrain hajizan sannan ubangiji ya koro koguna guda biyu ɗaya ruwan gartsi ɗaya ruwan daɗi kuma sai ya sanya su suna haɗe suna tafiya babu wani abu a tsakaninsu amma ruwan ba su haɗu ba in ka samu waɗa kaɗe binan ruwan zartsi ka sa ruwa kaɗe binan ruwan daɗi bainal bahrain hajizan Allah ya sa tsaro ko ka daki wannan ruwan ya shiga can zai dawo ko ka doko wancan ruwan ya shigo nan zai koma haka Allah ya yi su wannan ruwan guda biyu waye wannan ya sanya wannan a cikin ƙasa waje ala bainal bahrain hajizan a ilahun ma'allahi shin yanzu akwai wani abun bauta ne akwai wani Allah ne abu da za a bauta masa wanda zai iya wannan aikin ma'allahi tare da Allah bal aksaruhum la ya'lamu su da yawa yawan mutane wato sun jahilci kaɗe takar ubangiji ne shi yasa suke shirka da shi amman yujibul mutarra أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون wannan ayar da muka fasara ni imanu Allah ya faɗa mana ce ta ita ma hudu ko ubangiji yake cewa wato amman yujibul mutarra shin matukun kowane ne yake amsa wato kiran wanda ya shiga damuwa almutar wanda ya shiga damuwa ya shiga tashin hankali shin waye yake amsa masa idan ya koka shine albarku almakaru wanda ya shiga cikin wata damuwa na bakin ciki alladai masa hudur mutumin da damuwa ta same shi iza da ahu in ya kira shi waye in an kira shi a cikin damuwa yake amsa kiran wanda ya kira shi wa yakshifu su kuma ya yaye damuwar mutane wa ya ja'alakum khulafa al-ardi waye yake sanya kuma yau a bayan kasa wannan ya mutu a haihu wannan ya maye gurbin sa ko a halakar da wannan al'umma wannan al'umma a tashe ta ta maye gurbin waccan al'ummar jama'a ta zo karni bayan karni a ilahun ma'allah shin yanzu akwai wani ubangiji da zai wannan aikin tare da Allah ne akwai wani abun bauta wanda zai maka wannan tare da Allah kalilan ma tazakkaru su dai mutane kaɗan ne suke ɗaukan wa'azi a cikinsu ma'ana kaɗan ne tattaizuna suke ɗaukan wa'azi amma ya hadi ku أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون wannan aya da muka fasara ni'ima noma gani a cikinta uku nema uku ubangiji ya ce an manya hadikum fi zulumatul bari wal bahari shin kowane ne yake shiryar da ku wato a cikin tafiye-tafiyenku fi zulumatul bari a cikin duhu wato na tudu wal bahari da duhun kogi idan mutane za su yi tafiya cikin dare duhun dare ya zo ya lullube duniya waye yake shiryar da su zuwa ga hanya su gane hanyar da za su je su biya bukatar su wal bahari ko kuma a cikin kogi suna cikin tsakiyar teku waye zai shirye da su su kintaci inda za su je su shine su yi amfani da taurari Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun so zirrik suna amfani da tauraro ne wajen gane hanya cikin dufin dare balle ma lokacin tafiya a cikin sahara inda za ku wuce hanya sai ai guguwa iska ta zo ta lullube hanyar ku zo ku neme ta ku rasa to da tauraro ake gane gabar ake gane inda za a yi tafiye-tafiye ko a cikin ruwa shi ma akan gane ne ta hanyar wato bin tauraro domin matafiya su gane wato inda za su je su Allah ya ce wa man yusulur riyaha shin waye yake aiko iska iska bushiran wadda take albishir wadda take albishir iska da in ta taso zaka ji mutane suna cewa to muna sa daidai Allah dai ya taimake mu Allah dai ya bamu daidan mu saboda haka ga iska ce mai albishir ko nushuran iska da take zuwa take wato ta rahamar ubangiji mun gane ko yawwa shi yasa suka ce kullun alqur'ani al'adarsa in yace maka arriyahu to iska ce ta rahama iska ce mai zuwa da ruwan sama mai zuwa da ni'ima amma in ka ji rihu to wannan iskar azaba ne Allah ya ce wa sana alaihim rihal aqim ko to kaga ba kararar iska wanda babu ni'ima a cikin ta to in ka ji rihu to wannan ta azaba ce amma in ka ji riyahu ya zo da sigar jam'i wannan ana nufin wato iska ce ta rahama ubangiji ya ce wa man yursilir riyaha shin waye yake aiko iskoki ne bushiran suna albishi suna wa mutane bushara bayne dai rahamati gaba ga rahamar ubangiji ma'ana shine kudamul matsari in an ga su ne jagaban ruwan sama in sun zo to ana tsammani za a samu ruwan sama Allah ya ce ayyadahu ma Allahi shin yanzu akwai wani Allah ne abin bauta wanda zai wannan aikin ba Allah ubangiji ba ta'ala Allahu amma yushrikun ubangiji ya girmama gabarin abin da kafirai suke shirka da shi na أَوْمَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ na ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله نعم.
قل هاتوا برهانكم صالحين na'am wannan ayan da muka karanta ni'ima nawa Allah ya ambata mana a ciki ni'ima biyu Allah ya ce amman yabda'ul khalqa shin waye ne mato ni ya kage halitta dan albada'u shine ka kage abu ba tare da ka ganshi a gurin wani ba mun gane ko amma na ce al'i'adatu wannan mai da halitta ne bayan an ga irinta a bayan ƙasa ubangiji shi ya kage halittar dan adam Allah ce amman yabda'ul khalqa wane ne ya kage halitta kan wato ya kage halitta dan adam a cikin ma'aifar mahaifiyarsa ta hanyar wato dugon mani Allah ne Allah ya ce suma yu'iduhu dan adam din za zai girma a haife shi ya rayu sannan ya mutu suma yu'iduhu bayan ya shiga ƙasa ya diddige Allah kuma ya dawo da halittarsa to ba mai yin wannan aikin sai Allah shine Allah ya ce amman yabda'ul khalqa waye ka yake kagan halitta ne suma yu'idu bayan halitta ta mutu wato ya dawo da halittar wato koda dai ita halittar bata san wato an dawo da ita saboda a tsayar mata hujja bane wa man yarzuqukum minas sama'i shin waye kuma yake arzuta ku daga sama ya ba ku ruwan sama ku shuka wato ku nomi abincin da za ku ci wal ardi waye yake azuta ku ta ƙasa ta hanyar wato baku wato arzikin ƙasa da yake cikin ƙasa ko kuma wato abin da kuke nomawa a ilahun Allah shin yanzu akwai wani Allah wanda zai wannan aikin tare da Allah ne ma'ana la babu wanda zai iya wannan aikin tare da Allah sai sai Allah shi kaɗai wala ilaha ma'ahu babu wani abin bauta tare da shi qul hatu burhanakum Allah ya ce to ku kawo dalilin ku in dai kun ce gumakan nan da suke bautawa kuke bautawa su ma iyayen giji ne to ku kawo dalilan ku tun daga abin da ubangiji ya jero wato aikinsa shi shi kadai wanda babu wanda yake da hannu a cikin wannan aikin sai Allah subhanahu wataala shi shi kadai saboda haka in kun ce akwai to hatu burhanakum ku kawo hujjar ku wato ku kawo hujjar ku in kuntum sadiqina in gaskiya kuke annama ilahan ji ubangiji cewa tare da Allah akwai wani wato akwai wani wanda zai aikata wani aiki wato irin wanda aikin da Allah ya aikata din wa sa'aluhu an waqati qiyamis sa'a to wannan aya ta karshe ni imanu Allah ya fada amma yabda'ul khalqa summa yu'idu ni imanu amma yabda'ul khalqa fara halittar summa yu'idu dawo da halittar wa yuzukum minas sama'i ya azuta ku daga sama wal ardi ko ni'ima hudu to jimillar ni'imomi nawa kenan wayannan ayoyi guda biyar suka suka gaya mana suka kawo mana aya ni'imomi goma sha biyu ko sha biyu ko ni'ima goma sha biyu to haka wa'ina ni'ima goma sha biyu kale ne daga cikin ni'imomin Allah kuma Allah shi shi kadai yake banta da wannan saboda haka Allah sai ya kawo su domin kafa hujja magumaka ba za su iya wani daga cikin irin wannan aikin ba shine a ƙarshe sai Allah ya ce to in kuna ganin gumakan ku za su iya to ku kawo hujja akan wannan din in wato da gaske kuke yi قل لا يعلم في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون na'am ubangiji ya ce wato qul la ya'lamul ghaib gaya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah gaya musu babu wanda ya san gaiba a cikin sammai da kasai daga cikin mala'iku da mutane wato ba wanda ya san abin da ya koya masa illa Allah sai Allah Allah shi kada ya san gaibu wa ma shuruna ayyana yub'athun kuma shi dan adam wato ko kuma kafiri wato kamar wani sa bai san ayyana yub a suna yaushe za a tashi shirin alkiyama ba shi ma dan adam din bai sani ba wani yana da cin gaibin da Allah kadai shi ya sani yaushe za a tashin alkiyama sai dai alamomin ta ah, manzo Allah sallallahu ya faɗa alamomin tashin alkiyama amma yaushe ne za ta kasance to wannan kan babu wanda ya santa wato sai Allah balid daraka بل ilmu ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمون na'am ubangiji ya ce wato balid daraka ilmuhum fil akira su dai kafirai iliminsu na lahira duk da suna musawa a bakinsu amma iliminsu na lahira wato ya bibiyi wato ya, ya bibiyi wato iliminsu ma'ana ai tun kakannin kakanninsu suke jin labarin za a yi za a yi tashin alkiyama ai suna da labari yawwa illa iyaka kurin ganin alkiyamar bata tashi bane yasa suke inkarinta yawwa yasa suke inkarin ta saboda ganin alkiyar bata amma dan ilimin za a tashin alkiyama wannan ai sun dade suna ji ai sun dade suna ji ma'ana wato balid daraka balid daraka ilmuhu fil akira ai ilimin su dangane da lahira ai ya dade a kunnuwansu hatta salu an waqati majiya har ma sukan tambaya to yaushe ne alkiyama za ta tsaya wato laysa al'amru kadhalika Allah ya ce a lamarin dai ba haka yake barhum fi shakkin minha su dai suna ji alkiyama za ta tsaya amma suna shakka balhum minha amun sun makance ne ga barin ganin dalilai wanda wato za su tabbatar musu da tashin alkiyama ko kuma wato zukatan su sun makance ne wato ba sa kallo kallo na fahimta balle san Allah zai tashe su فقال الذين كفروا وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا نعم.
أئنا لمخرجون saboda ma musun tashin alkiyamar so kafirai cewa suke Allah cewa qala ladina kafaru kafirai cewa suke masu musun tashin alkiyama a yanzu kunna turaban yanzu in mun mutu mun rididdige a ƙasa muka zama turbaya wa aba'una da iyayen mu ina la mukarrajun shin wa za a fitar da mu daga cikin kaburburan mu lagaru idna na lagaru idna haza na hanu ai irin wannan alkawarin an dade ana mana laƙar wa'ina haza na hannu a ba'una min kabu an mana wani alƙawarin tun iyaye da kakannu ana cewa za a yi tashin alƙiyama za a tashin alƙiyama har yanzu ba a yi tashin alƙiyamar ba Allah ya ce in haza illa asatirul awwalin ai maganar tashin alƙiyama kan suka ce wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko kurin labari ne wanda kurin irin na kunna ya girma kaka wannan ya ce maka za a tashin alƙiyama labarin ya zo ya wuce wannan ma ya ce maka za a tashin alƙiyama labarin ya zo ya wuce har yanzu ba a yi tashin ba sai Allah ya ce to ba tashin alkiyama suke nufi wato musu ba to shikenan su jira za su ga tashin alkiyama da za su ga kuma abin da zai same su a ranar alkiyama na قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ريب مما ينكرون Allah ya ce kulka ce musiru fil ardi ku tafi a cikin ƙasa fanzuru ku je ku duba kaifa kana aqibatul mujrimin yaya ƙarshen mujirman mutane suka kasance bi inkarihi musun da suka yi na alkiyama yaya ƙarshen su ya kasance shine Allah ya halakar da su da azaba bala ta zan alaihi ya rasulullahi kada kai bakin ciki dan gani da mutanenka suna ƙaryata ka suna ƙaryata tashin alkiyama kar kai bakin ciki kar ka damu wala takun fi dhaqin mimma yamkurun kada ka samu kunci a cikin kirjinka da damuwa saboda abin da suke maka inkari saboda makircin su da suke shiryawa an ce wannan ayan ubangiji yana lallashin manzon Allah ne yana ba shi hakuri wato saboda su kafire suna tuhumarsa wato da abubuwa ne wato suna tuhumarsa da abubuwa ai an ce za a tashin alkiyama wannan labari ne wanda muke ji shi wato tun iyaye da kakanu har yanzu ba a yi ba in gaskiya ne alkiyamar yau ma alkiyamar ta ta- ta tsaya sai Allah ya ce masa kai hakuri wayannan maganganu kasu tare maka da hankali bisa abin da suke maka fa'inna nasuruka alaihim za mu taimake ka akan su bai kolo na mata hazal wa'adu ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون لزم لكم بعد الذي تستعجلون ubangiji ya ce wato wai kolo na mata hazal wa'adu ai kafirai cewa suke yi yaushe ne ranar alkawarin yaushe alkiyama za ta tsaya yaushe ne za a yi azabar ba kashin alkiyama ta tsaya za a yi mana azaba ba to yaushe alkiyama za ta tsaya yaushe za a yi azaba din wato suke tambayansa wato tambaya na gatse tambaya wato irin ta ta tsaurin kai Allah yake cewa cewa suke mata hazal wa'adu alƙawarin azaban na yaushe zai zo ne in kuntum sadiqin in gaskiya kuke fada cewa wai za a mutu kuma an mutu za a tashin alkiyama kuma Allah zai ma duk wanda bai yi imani da Allah da manzansa ba ya kade ta Allah za a yi masa azaba to yaushe wannan lokacin zai zo Allah ya ce kulka ce musu asa an yakuna radifa asa an yakuna radifa lakum ai wato wannan lokacin da kuke nema din wato yana dab da ku ai ta alkiyama kam ai ta tashin ta ai mutuwar bawa ne ai mutuwar bawa ne tun daga mut- zare dan bawa ai daga lokacin ya shiga hidimar alkiyama kam yawwa zangon zaman barzaku wani dan zango ne zai zauna a kabari na wucin gadi yawwa zai zauna Allah ne san irin zaman da zai amma duk da wato zaman barzaku ko da mutum ya dade a barzaku wato in ka auna shi da kuma zaman da za a yi a lahira to shi kuma haka ashe wannan din wani dan zango ne kamar na matafiyi da ya faro tafiya da safe rana ta take ya dan zauna ya samu guri ya zauna ya huta sai ranar ta yi la'asar ya ci gaba da tafiyarsa to wannan shine zango tsakanin duniya da lahira shine rayuwar barzaku to kaga ita ma idan har mutum bai sa a tafiya ba ai kaga wannan zangon zama zai a cikin azaba to ai shi kan ayar kiyama ta tsaya tunda dai ai dama al- nema suke yi azabar da ake ce in sun mutu za a yi musu to ai ai musu din in dai gaskiya ake faɗa a yi musu shine ubangiji yake cewa wal ce musu a sa'an ya kona da dafa lakum ai abin ya kusata a gare ku wato ba'd allazi tasajiluna sashen abin da kuke neman gaggautawa to lalle ya kusata a gare ku saboda haka ubangiji sai ya ba wa annabi salam da mumine nasara a yakin badar suka kakkashe su saboda haka abin da suke nema a same su sai ya fara samun su tun daga badar tun ba a dade ba saboda haka suka zauna a cikin azaba a barzaku in an tafi lahira kuma za su je sadu da azabar su wadda take madawwamiya ubangiji ya ce wa ina rabbaka
وإن ربك على فضل na'am على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ina rabbaka وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ubangiji ya ce wa inna rabbaka la fadlin ala nasi lalle ubangijinka mai falala ne a mutane tunda yana musu jinkirin azaba yana yi wa kafirai jinkirin azaba duk da kafircinsu ya bari kowane abu sai lokacinsa ya yi ya wakana ubangijinka mai falala ne a mutane da jinkirin azaba ga kafirai walakin na akasarhum la yashkurun sai dai yawa yawan kafirai ba sa godiya su kaɗe ta Allah madaukakin sarki fal kufaru la yashkuruna takul azaba wai jinkirin azaba da aka yi musu ma inda sun san abin da aka yi musu jinkiri da ya kai su yi godiya saboda mi saboda su inkari masu kewa azabar ba za ta same su ba wa inna rabbaka la alamu lalle tabbas ubangijinka ya sani ya san ma tukin suduruhum abinda su kafiran da suka koye a cikin kirjinsu wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa wato akan harshen su lokaci bai wani ba? ta ne kan gaba ne aiko eh ko kan gaba ne to alhamdulillah saboda lokaci za mu tsaya a nan a abinda muka karanta daidai muna roƙo Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana na kun yi shawaran ko to to to a to zama akwai dan jan hankali da ofishin yan agaji suka ce a yi wa al'umma da suke zuwa wajen tafsirin nan da abin hawa cewa don Allah suna so ana saka abin hawa a gefen gabar maso kudu gindin bishiya za su rika yin gadin abin hawa mutane do- domin jiya an dauke keken malam salihu a nan kekensa ya ajiye kekensa da takalminsa aka dauke takalmin da keken gaba daya Uh, saboda haka akwai tashin hankali cikin wannan abin da ya faru jiya nan man saluhu mutum ne wanda uh, ubangiji ya jarrabe shi da larura na, na ciwon kafa wanda yake tafiya nan da nan in ba da keken ba bai yiwuwa to amma kuma ya haɗu da mutane marasa tausayi marasa imani suka zo suka ɗauke keken da takalmin gaba ɗaya saboda haka sai mai da shi gida aka yi to gaskiya wannan abu ne wanda yake ya tayar mana da hankali ba mu ji daɗinsa ba a ce dai mutum zai zo gurin cikin azumin watan ramadan ya zo masallaci gurin da ake karanta alkur'ani ake fassarawa kuma ya sata to kaga wannan ai shakiyancin ya kai shakiyanci saboda haka ah, m- muna jan hankalin wato mutane su ji tsoron Allah abubuwan da ake fara wallahi babu wasa a cikinsu babu wasa a cikinsu saboda haka wannan kamar izgili ne ma da alkur'ani bari ka je ma inda ake karanta alkur'ani ake cewa kaza haram ne kaza halal ne ka je ma ka yi abin da aka haramta saboda haka wannan za mu yi addu'a a wanda ya dau wannan keken Allah ya tona masa asiri wanda ya saci wannan keken da sauran masu yi wa satar kekunan mutane Allah ya tona musu asiri Allah ya tona musu asiri Allah ya tona musu asiri kuma za mu ci gaba da musu addu'a a sace-sace da ake a cikin wannan gari namu sata ta reni sata ta- ta- ta- ta abubuwan da ba shi da daɗi Allah maɗaukakin sarki duk wanda yake da hannu wanda za a sata ya je ya karɓa ya ɓoye ko wanda za a sata a je a hallaka da shi ko mai zuwa ya satan muna roƙo Allah ya gaggawar tona musu asiri albarkar wannan wata albarkar alkur'ani albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tona musu asiri Allah ya tona musu asiri shi kuma man saluhu da sauran wayanda aka musa ta Allah ya mayar musu da mafi alkhairi Allah ya mayar musu da mafi alkhairi Allah ya sani in keken nan bai bata ba Allah ya dawo masa da kekensa in kuma ya sangarta Allah ya mayar masa da mafi alkhairi kuma ah, mun yi magana cewa za mu dan nemi taimako kwana biyu ko uku mu dan agaza masa saboda ya samu ya dan nemi abin hawa wanda zai daidaita rayuwarsa domin Allah ya jarabe da ciwon kafa man salu ba zai iya tafiya daga nan masallaci zuwa kofar fada sai ya je sai ya je kata kafin ya ji shi saboda kafafu biyu duka sun samu larura kuna da jira kana saboda a je da ke gare na an kare da masa ba a samu naira dubu bakwai da mu wani za ku dan nema yau da gobe insha Allah a dan mu samu za mu bashi ya je dan nema shi ma ya tafi abin da zai ci gaba da daidaita rayuwarsa ma wannan akwai tashin hankali